Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM dalol FM da niya Sai kuma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke kuma DC za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da hantsin yau Alhamis 20 ga watan Yuni shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da sarfi Lahashin Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labarin duniya muna ɗauke da wani fashin baki kan matsalar tsaron Najeriya da ke ci gaba da taɓarɓarewa. Sai kuma shirin da kasa ba kasawa ba da sulamin mana barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana ta hanyar wayar tarho. Amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa mutane hudu jiya laraba da ake zargin su da wato harbo jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014 yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai ga binciken. wani kwamitin bincike karkashin jagorancin kasar Netherland wanda ke binciken kakkaɓo jirgin malaysia da aka yi a sararin saman kasar ukraine a shekarar 2014 ya ambaci wasu 'yan kasar rasha guda uku da wani ɗan kasar ukraine a matsayin waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan kai babban mai gabatar da ƙara a madadin gwamnatin kasar Netherland, fred westerbeck ya faɗi a wani taron manema labarai a hague cewa matakin da waɗanda ake zargin suka ɗauka ya kai ga harbo jirgin malaysia mai lambar mh17 an bayyana sunayen waɗanda ake zargin 'yan asalin rasha igbo girkin da sergi dubinsky da kuma oleg platov sai kuma ɗan ukraine leonid kachenko wasu tagwayen har-hare da aka yi kan ƙauyen dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar mali sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 38 baya ga wasu da dama da suka ji raunuka gwamnatin ƙasar ta turo na gungun soji zuwa yankin don binciken al'amarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyukan gamfani da yoro hari wannan shine karo na biyu a cikin watan nan da waɗanda ake zargi 'yan ƙabilar fulani da makiyayan ƙabilar fol suka kai hari ƙauyukan ƙabilar dogon rikicin tsakanin 'yan ƙabilar dogon waɗanda manoma ne na gargajiya da kuma fulani makiyaya ya tsananta duk da yake ɓangarorin biyu sun kwashe shekara da shekaru tare wata kota a ƙasar kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma ƙungiyar is wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutum 148 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne za a yanke hukunci ma Muhammad Abdi Abikar da Hassan Adin Hassan da kuma Rahid Charles mubaresu ranar uku ga watan Yuli a cewa ban alkalin kotun Majistare Francis andai mutum na hudu Sahal Dare Hussein an wanke shi daga tuhumar. ranar biyu ga watan afrilun shekara ta 2015 'yan bindiga hudu daga kungiyar al shabaab kungiyar kasar somali mai alaka da alka'ida suka shiga cikin jami'ar garissa suka buɗe wuta yawancin mutane da suka rayu kansu ɗalibai ne haka kuma an kashe 'yan bindigar a wancan lokacin kungiyar alshabab ta ce harin wani martani ne akan matakin da sojojin kenya suka ɗauka a ƙasar somalia mai makwabta da ƙasar kenyar inda mayakan kungiyar is suke to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya laraba sojojin kasar iraki sun ce suna gudanar da bincike akan wasu jerin har-harar roka da aka kai kan wani sansanonin soji inda amurkawa suke da kuma wata shiyar mai mai alaka da babban kamfanin mai dinnan na exxon mobil cibiyar tsare-tsaren matakan soji ta bukaci dukkan hukumomin tattara bayanan sirri da su haɗa bayanai su kuma gano waɗanda ke kitsa har-harar roka da makamai masu linzami zuwa sansanonin soja da kuma yankin fararen hula a bagadaza da sauran wasu larduna a cewar wata kafar jami'an tsaron iraki a wata sanarwa da ta fitar suka ƙara da cewa jami'an tsaro na ɗaukar matakai domin daƙile har-haren. jami'an tsaro za su farma dukkan waɗanda suke tayar da zaune tsaye da haifar da tsoro ga zukatan al'umma da kuma waɗanda ke da wata ajandar da ta saba wa ƙa'idar ƙasar iraki a cewar ofishin ya labarai da rundunar sojin shugaba donald trump ya karrama wani masanin tattalin arziki arthur lapa a jiya laraba da kyautar lambar yabon shugaban ƙasa ta 'yanci ko medal of freedom a turanci wadda ita ce kyauta mafi girma da ake baiwa farar hula a ƙasar. wannan wani mataki ne da zai haifar da cece ce a cikin kasar tsakanin mutanen da suke kallon masanin tattalin arzikin na jami'ar yale da stanford a matsayin mai tsinkaya da kuma waɗanda suke mai kallon masanin harkar kasuwancin mai trump ya ce mutane kalilan ne suka kawo sauyi wurin tsare-tsaren tattalin arziki a tarihi fiye da lafa yana faɗin cewa ya karanci koyarwar lafa shekaru da dama tattalin arzikinmu bai taɓa yin ƙarfi kamar irin wannan lokacin ba in ji shugaba donald trump labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington. To kamar yadda aka sani Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro wanda don haka ne wasu ƙwararru ke ba da shawarar a yi amfani da dabarar kofar rago ko security mapping a turanci. Don haka ne muka tuntubi wani masanin tsaro Alhaji Garba Suleiman ma da yakin samu naka kan koshin tsarin security mapping zai taimaka sai ya ce. Jami'an tsaro suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu amma duk da haka suna neman abubuwa da dama mm. shi yasa akwai wani lokaci don masu sauraron mu za su taɓa tunawa tsohon shugaban ƙasar nan bush junior mm. ya taɓa wata magana da yake cewa in america wato america za ka gudu ka je ka ta'addancin duk da za ka yi za ka gudu amma ba za ka yi buya ba mm. dalilin shi ko ya san cewa akwai kayayyaki na zamani wanda za gano makwancin mugu to a nan gwamnatin tarayya ta najeriya tana da aiki ja a gabanta. Mm. Wato wannan security uh, mapping din mm. yana da fa'ida yana da amfani. Mm. Domin a nan Amerika ma muna amfani da wannan irin system din. Kamar lokacin da a nan Massachusetts a Boston aka yi wannan marathon race irin gudun kamar da ake cewa gudun fanfalaki da Hausa. To kawai ya zo su su bi da shi da wa da kani suka tarwatse suka kashe mutane suka raunata waɗansu suka gudu. To a inda suka gudun nan saboda a nan akwai na'urori ko ina a makalkale hmm. a wayar lantarki ne a ina ne a gidajen mutane ne a shaguna ne aka dinga bin diddigin inda suka bi hmm. har sai da aka gano angon da suka je suka buya har cikin jirgin ruwa da aka yi fakin shi aka naɗe shi nan ya shiga je buya hmm. to na'urorin da suke nuna ga inda suka bi ga inda suka yi haka aka dinga bi aka dinga bi har sai da aka gano inda suke kuma wannan security mapping din ya taimaka kwarai da gaske mm. aka yi mu anguwa kofar rago mm. a wannan rana mu ma kanmu sai da aka ba mu award ran da aka gano su to kaga idan da za a yi wannan mapping na security kamar misali a nan wajejen zamfara ko su birnin gwari da mm. sauransu akwai abubuwa da yawa da za a yi na security mapping din nan wato a fassarance da hausa kamar kofar rago wato ta ina ake shiga hmm. ta ina ake fita dajin nan fa ko dajin rugu ne ta ina aka shiga hmm, ta ina aka fita hmm. to sai abu duk inda ya kamata a sa ido banda wannan akwai abu mai mahimmanci ba wai ma na'ura ba ne na zamani dan adam dan adam mutum gwamnati ya kamata ta amfani da al'umman ƙauyuka da gari wallahi mutanen da ke ƙauyuka suna tsoron su ba da bayani yanzu da kamar misali a ce an tara hanyar nan daga zamfar za ka wani gari ko wajejen katsina mm. ko za ka je wajejen daga can kana neman ka ce za ka zo funto ko wani wuri haka to aka ce gashi an ma sace maka mota mm. yan sanda da suna da wani abu da ake cewa radio message mm. nan da nan za a ba da rahoton cewa mota mai kama kaza mai lamba kaza mm-hmm. su radio message na fa dole mu dawo wannan tsohon system namu yana ɗaya daga cikin security martin wanda ke za a tare kamar wato kofar rago wasu na ganin kuma kamfanonin sadarwa ba su son su ba da haɗin kai ga ɓangaren tsaro wai don kar a ce sukan kwarmata bayanan sirri na masu eh, mu'amala da su ga jami'an tsaro kana ganin ta za a shawo kansu su rinka ba da haɗin kai ma jami'an tsaro don a samu waɗannan bayanan ibrahim wato a hakikanin gaskiya waɗannan kamfanoni na sadarwa na cikin gida suna da rawa su ma kansu da za su taka. Mm. An an ce an tara hanya ko kamar daga Abuja zuwa Kaduna an kama wani har wani yana neman a bashi kuɗin fansa a aika mushi da kuɗi. To yaya za a yi a ce su waɗannan kamfanoni ya kamata su haɗa kai da hukuman tsaro kuma a nan a Amerika ma masu sauraron mu za su iya tunawa aka yi ta rikici da wannan wani kamfani na sadarwa. Mm. Mm, wato Apple yawa apple cewa dole su ba gwamnati sirri ga duk wani wanda ake ganin ana tuhumarsa me yake yi me yake ciki To Madalla tattaunawar Ibrahim ka almasi kenan da Alhaji Garba Suleiman Madawakin samu naka kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. 满足。 yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington wanda yanzu agogon muke cewa karfe uku da minti goma sha hudu na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da taimakon abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muke kawo maku karashen hirar da muka yi da shugaban kungiyar makafin jamhuriyar Nijar Nasir Musa to zamu za mu buɗe shirin ne da bikin ranar zabaya ta duniya da aka gudanar a ranar 13 ga watan yuni a bana an buƙaci zabaya su ƙara zagine dantse a duk inda suke a duniya kyamar da zabaya ke fuskanta daga jama'a na daga cikin abubuwan da suka fi ɗagawa wannan rukuni na al'umma hankali sabili kenan ƙungiyar zabaya ta ƙasar nijar ta kira wani taron manema labarai domin jan hankulan 'yan jarida akan buƙatar su ba da gudunmuwa wajen canzawa al'umma tunani malama khadija mummuni ita ce shugabar kungiyar zabaya ta ƙasa. 13 dai rana ne da nations unies suka dauka bisa sensibilisation don a waye kan mutane bisa rayuwar zabaya tunda akwai matsaloli mai yawa da suna tahiya da su akwai matsala na hota tunda akwai na nishar akwai rana to akwai matsala na hwata kuma akwai masala na gani kuma akwai masala ma na ana gwada mun wariya masalan hwata kama hwata ne bai da melanin kenan sa a kiyaye da hwata a yi protege a sa creme solaire a yi consultation don a gani in suna da kuraje sai a ba su magani don kakusu yi developpe cancer de la peau to ya kuna samun wani tallafi a nan nijar daga hukumomi haka saboda matsalolin da ke damu ku gwamnati to suna nan dai suna suna kama amma da saura banda gwamnati kuma akwai wasu partenaire kamar oms kamar fondation raul folero kamar he kamar cbm su ma suna kama muna don muyi yi sensibilisation dai a ta yi wajen ekol a yi sensibilisation don a ba su magani a yi consultation a ciyaye da lahiyarsu. To a wani yunkurin karfafa matakan kare hakkin zabaya Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa wata wakiliyar musamman mai kula da kare muradun wannan rukuni matakin da a ƙarƙashinsa ake hangen baiwa zabaya walwala a ƙasashe masu tasowa. wajen oni da yi su ne suka dauka papiye suka dauki resolution suka ce rana juan sha uku a yi sensibilisation dukkan duniya sannan akwai wata mata da ita expert independent ce ce na ita ce kulawa da inci zabayu kama ita ce magana da sunan zabaya wajen oni tana nan tana kokowa don kare haki komi da gwamnati da partner suna yi sai a tuno da su tun da su ma suna nan suna da bezuwa a tuno a dauke su ma kamar mutane kamar kowa a ciyayin ita ma zabaya ce daga nigeria ta hito amma yanzu dai kanada can take da zama ko kowa da take nan gayi muna hota insha allahu ana samun sauri idan muka koma akan halin da ake ciki dangane da batun kudaden tallafin kungiyoyin nakasassun nijar a yayin da ake shirin rufe watanni shida na farko na shekarar nan ta 2019 malam nasir musa kusa a kawancen kungiyoyin nakasassu ya bayyana cewa rashin gane kan gadon halin da ake ciki ya sa suka fara tunanin kai koke a nan gaba a gaban majalisar dokokin ƙasa. dole na ya kamata a ce mun tashi tsaye kwa tunda in shi can saba ana ɗauka muna alkawali kuma muku muna shiga cikin jihohi muna muna bunƙasa muna faɗa mu duka talaka namu ke ga abinda da shugaban kasa duka ga abin da prime minister ya ce zai taimaka muna kuma mu zo kasa ba hakan na kaga su kansu talaka mu za su birjire mu su ce a kullum muna zakwa muna musu karya ashe ba zancen gaskiya na ba don shi yasa nan dai zuwa gaba tun da yanzu ce muka har yanzu birje kin ga damu dai na kasa suna fondo su ce kin da aka ba mu har yanzu dai yau muna kwata na shidda har yanzu ba a taɓa dala guda ba yanzu in ka ɗauka ko na birje 2018 da adda miliyan hamsin ina dibi miliyan goma sha bakwai na an kashe miliyan goma sha bakwai an kashe sai ka dibi wajen miliyan talatin da wani abu ina an kasa su kaga abana wanda akwai matsaloli na kan gaskiya wallahi muka mu federation da mu an take kungiya muna danna talaka muna kan gaskiya kaga dai lafafa sai yi sitting can on the minister mu declaration to ko yanzu akwai da yawan su suna son a ga kakana kamata yin eh, assembly ya kamata a ta yi a zo a zamna ma a faɗa na assembly ga taimakon da muka da Allah su yi muna ko gwamnati ya aiko musu dokoki na luwa da finance su kansu suna iya dibi su ce ka yi tsamu mutanen ga ya kamata mu taimaka musu tun da ma 'yan adam na kamar mu doka ya kamata a ce an taimaka musu don a bunƙasa bisa kan aiki doka insha Allahu nan da zuwa gaba za mu diba mu gani in ma canza mu ta on hudu l'assemblée in kuma canza mu kuma on hudu minista ta mu ta population lalle tabbata na ya kamata a samu ai tun tunda bai kamata a ce birje ba yo har muna sixième mois wata na shida kuma a ce dala ba a kashe ba kaga kenan miliyan talatin biyu da an ka bamu ko yanzu karshen ta ba mu kashe su don shi yasa sai ka ga technician ne minister of finance sai su dibi a ah, to mu an bamu miliyan hamsin kuma mun kashe miliyan goma sha bakwai shi yasa babu za a yi nasu su kara mana kuɗi sai su diba an ba mu miliyan hamsin ba mu kashe ba yaushe na an kai mu miliyan ɗari ba mu kashe su alaƙin mu ba mu na ba lehin wajen minista na da ba su aika takardu ko ko wajen finance na da ba su hiddo kuɗi mun fi su lahanin na da matsalar ba mu sani in can na population ko minister da finance amma miliyan ɗari da hamsin in dai an kai hiddo shi an an kai program na tabbatar da ba a wata uku kuɗin nan suna ƙariya. To sauraro nan muke rufe shirin na kasa na wannan mako a madadin bakinmu na yau Khadija Mummuni da Nasir Musa ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. yayi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na ta shi ilimi ya fi ai kushe da tsangwama bai mai To a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga Ruwan a Abbas ɗauke da sharhin jaridun Ghana. daily guide da mu so masharhin jaridun na yau a shafinta na farko jaridar ta bugu wannan labarin kasar ghana a fuskar zaman lafiya tana gaban kasar ingila da wasu kasashen 118 jaridar ta ce duk da irin kalubale na lamarin tsaro da kasar ghana ke fuskanta an ajiye kasar ghana a matsayin kasa mafi samun zaman lafiya fiye da kasar ingila kasar ghana kuma an ajiye ta a matsayi na zaman lafiya fiye da wasu kasashen 118 da suka hada da kasar syria saliyo iraq somalia Sudan ta kudu, Yemen na Panama da Laos. Wannan gangane da bincike ne na 2019 Global Peace Index wacce ta auna jimlar kasashe 163 a faɗin duniya. Kasar Ghana ce ta yi na 44 yayin da kasar Ingila ke matsayi na 45 da Laos a matsayi na 46 sai kuma Panama 47. Sai kuma jaridar da statement da wannan labari bankin duniya ta ayyana kasar Ghana za ta samu bunƙasa da kashi bakwai da ɗigo shida a cikin ɗari. jaridar ta ce bankin duniya ta bayar da sanarwar cewar tattalin arzikin kasar ghana ana sa ran zai tashi zuwa kashi 7.6 a cikin ɗari shekarar nan na tsayi da ta samu daga mai da take fitarwa da kuma fagage waɗanda ba na mai ne ba wannan na wadage waɗanda ba na mai ne ba ana sa ran su kasance kashi shida da digo biyu yayin da tsarin na yin tsakani a fagen aikin gona da masana'anta ake sa ran ya farfaɗo da fagen sarrafa ga baki ɗayanta. mun leka jaridar daily graphic wannan labarin ne majalisar dokoki za ta gayyaci high commissioner ɗin tarayyar najeriya zuwa majalisar dokokin jaridar ta ce akwai rahotanni na ɗiyan Najeriya da ke shiga miyagun ayyuka da sun kaɗa fashi da makami da kuma garkuwa da mutane a nan ƙasar Ghana cikin kwanakin nan. Sai dai kwamishinan ɗin na Najeriya wato ambasada Olufemi Michael Abikoyi ya nuna damuwarsa game da yadda jaridun ƙasar Ghana ke ruwaito irin waɗannan abubuwan da ke abuwa da yake magana a wurin wani taron haɗin kai na 'yan jarida a jiya Abuja, chairman na kwamitin harkokin waje Mr. Frank Nodonpre da kuma mamba na kwamitin Mr. Samuel Kujiko Abulakwa sun nuna cewar abubuwa da dama sun haɗe ƙasashen guda biyu kuma a kulkada ya abin da zai kawo baraka. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times cewa ta yi kasar Ingila za ta taimaka wa kasar Ghana a wurin yadda za a yi maganin matsalar jakunan leda. Jaridar ta ce High Commissioner ɗin na Birtaniya a kasar Ghana Mr. Lane Walker ya bayyana da matsayin Ingila ga kuma aniyarta na taimaka wa kasar Ghana magance matsalar jakunan leda. Da wannan labari daga Ghanaian Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. gaishe da Ridwanillah yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan kira ne da masu hannu da shuni a Najeriya da kuma masu karfin arziki. Yana da kyau su ma su shiga harka na tsaro su taimaki gwamnati da jami'an tsaro. Yana da kyau idan al'umman gari da kuma masu hannu da shuni suka taimaka ma jami'an tsaro to lallai za a samu daman karfin taimako ma jami'an tsaro domin su kula da rayukan al'ummar Najeriya kuma idan aka taimaka musu lallai wannan za a samu ci gaba kwarai da gaske. Assalamu alaikum gidan Radio Emirat Amurka sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum a yamma suna ga sakona da yabo da mai girma sabon gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni da fatan Allah Ubangiji ya mika musu ragamar alkhairi a cikin wannan mulki nasu Allah ya musu jagora Allah ya taimake su da shi da mataimakin Alhaji Idi Barde Gubana. Assalamu alaikum murya Amurka da daga za su zama dan uwa mai Allah na garin Jiza. Ina dai ƙara kira da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari mu jaddadin gaskiya da amana. Kufa ka sani al'amuran Najeriya tabbas mai kawo sauki ya kawo sauki mai kawo agaji ya kawo agaji mai kawo gudunmuwa ya kawo gudunmuwa wurin noman gero Allah ya kawo sauki masara dawa shinkafa amma manoma suna cikin matsaloli na rashin tallafi wanda ka bai zuwa hannunsu ba kada wannan agogo shi murɗi ita tafiya don haka a gaggauta ba su tallafi assalamu alaikum sashen hausa na radio america sunana ɗan da mijo jaka gara jihar Niger Nigeria ina son yi kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya abin da gwamnoni suke bukata cewa a ba su yan sandan jihohi wani ba abinda ya zai dace ba ne bai dace ma ba a ce an ba su yan sandan jihohi bai yi ba wallahi wallahi inda aka ce su ne aka ba yan sandan jihohi to an shiga mulkin kama karya kenan a Nigeria To kafin mu kai ga mu na ƙarshe gasar filu ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana maraba da hukuncin da aka yanke wa, wa mutane hudu jiya laraba da ake zargin su da harbo jirgin saman kasar Malaysia a shekarar 2014 yana kuma tsammanin Rasha za ta bayar da haɗin kai ga binciken da aka yi. wani kwamitin bincike karkashin jagorancin kasar netherlands wanda ke binciken kakabo jirgin malaysia da aka yi a sararin saman kasar ukraine ya ambaci wasu 'yan kasar rasha uku da wani dan kasar ukraine a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisan kai wasu tagwayen harhari da aka kai kan ƙauyen dogon na wata ƙabila a yankin tsakiyar mali sun yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 baya ga wasu da dama da suka ji raunuka gwamnatin kasar ta tura wani gungun soji zuwa yankin domin su yi binciken lamarin bayan da 'yan bindiga suka kai wa ƙauyukan gangafani da yoro hari wata kota a kasar kenya ta samu wasu mutane uku da laifin taimaka ma kungiyar is wajen kai hari kan wata jami'a wanda ya sanadin rasa rayukan mutane akalla 148 waɗanda yawancinsu ɗalibai ne za a yanke hukunci ma muhammad. abdi abakar da hassan adin hassan da kuma rahil charles mabrero ranar uku ga watan yuli a cewa babban alkalin kotun majistare francis an dayi mutum na hudu sahal dariye hussein an wanke shi daga tuhumar. To a gaishe ka kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar fatan alkhairi ga Rabi'u Malam Baba Maranewo. Murnar auren 'yarsa Nasiba Maranewo da za a yi gobe Juma'a a jihar Taraba. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu inda za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gomel da ya taya ni gabatarwa. sai injiniyan mu wanda ya bada umarni wanda salamar wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim nake cewa sai Allah ya sake haɗa mu.